وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zo biyu ga watan shida dubu biyu da sha takwas muna nan a cikin aya ta ɗari da biyu na'am suratul baqara a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim يعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da bayyana mana a cikin wannan aya ta ɗari da biyu suratul baqara abinda yahudawa suka maye gurbi da shi bayan sun yi watsi da littattafan Allah guda biyu sun yi watsi da attaura wacce ta yi bushara da zuwan annabi da alƙur'ani sannan sun yi watsi da alƙur'ani wanda ya daidai da abin da attaura ta faɗa game da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka maye gurbin sa da bin tsafe-tsafe na abin da shaidanu suke karantawa game da mulkin annabi Sulaiman ko suke bi game da mulkin annabi Sulaiman mun yi bayani jiya akan wane ne annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sannan mun kawo maganganun malamai guda shida dangane ga abin da ake nufi da matatul shayatinu ala mulki Sulaiman sannan mun kawo saɓanin malamai guda biyar dangane ga fassara kalmomin da muka tsaya a kansu Allah ta'ala ya ce wattaba'u ma tatul shayatinu ala mulki Sulaiman sun bi abin da shaiɗanu suke karantawa ko suke bi game da mulkin annabi Sulaiman mun yi bayani jiya akan yaya mulkin annabi Suleiman yake da abubuwan mamaki da mu'ujizozi da karamomi da kissoshi wanda suka zo a cikin suratun namli game da annabi Suleiman alaihi salatu wassalam da inda aka abanci sonayensa a gurare goma sha bakwai a cikin surori bakwai wa ma kafara Suleimanu Allah ta'ala ya ce annabi Suleimanu bai kafirta ba saboda bai yi sihiri ba bai yi tsafi ba walakin da shayatsi na kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafurta ta hanyar yin sihiri yu'allimuna nasa sihira suna koyawa mutane sihiri wannan ya nuna shaiɗanu su ne malaman mutane a babin sihiri kuma ɗalibai ne na shaiɗanu masu koyon sihiri kuma wannan ya nuna sihiri dole sai an hada da shaidanu da kuma ake samun ilimin sihiri da yadda za a yi shi wa ma unzila alal malakaini da kuma abin da aka saukar akan mala'iku guda biyu bi babila a yankin ƙasar babila haruta wa marut mala'ikun guda biyu su ne haruta da marut wa ma yu'allimani min ahadin ba za su koyawa wani ba su biyun nan hatta ya kula har sai sun cewa wanda za su koyawa din inna ma nahnu fitnatun lalle haƙiƙa mu jarabawa ce fala takfur kada ka kafurta ta hanyar yin sihiri da kuma koyar da sihiri fa min minhuma sai su koya daga waɗannan mala'iku guda biyu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda suke rabawa tsakanin miji da matarsa wa ma hum na bihi min ahadin su ba masu iya cutar da kowa bane bihi da wannan tsafi da sihiri illa bi iznillah face da izinin Allah subhanahu wa ta'ala al-izn kauni ƙaddara kenan wa ta'allamuna suna koya ma yadurruhum abinda zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba a duniya ko a lahira wala qad alimu haqiqa sun sani lamanishtare lamanishtarahu ga wanda ya musanya tsafi malahu fil akhirati min khalaq ba shi da kowane irin rabo a lahira wanda ya ɗauka sana'ar tsafi ya musanya ilimin addini da ilimin tsafi to haƙiƙa ba shi da rabo a lahira su sun san da wannan dokar wala bi isa ma sharau bihi anfusahum kuma lalle tir da abin da suka musanya kansu da shi na koyan tsafi da koyar da shi da yinsa law kanu ya'lamun da sun san abin da zai faru a lahira da ba su koyi tsafi sun mai da shi sana'a ba to mun fassara wannan amma mun tsaya a inda dambarwan malamai ta ƙare shine wajen ma'unzila alal malakai ne abin da aka saukar a kan mala'iku guda biyu bibabila haruta wa marut a yankin babila mala'ikun su ne haruta wa marut mun ce a nan an samu maganganu har guda biyar na malaman tafsiri waɗanda suka faɗa dangane ga waɗannan mala'iku guda biyu da ake magana a kansu jiya mun kawo ƙissa wanda aka kawo ta ta hanyoyi guda hudu da ruwayoyi tili wasu hanyoyin in an bi su ɗaya bayan ɗaya suna cikewa ga abdullahi ɗan umar wasu ruwayoyin an bi su ɗaya bayan ɗaya suna cikewa ga abdullahi ɗan abbas wasu ruwayoyin idan an bi su ɗaya bayan ɗaya suna cikewa zuwa ga ka'abul ahbar wasu ruwayoyin ma an rafa su ma'ana an ɗaga su an jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bincike bayan an zagaya an zagayo an bi ruwayoyin nan diddigin su ɗaya bayan ɗaya an tabbatar cewa dukkan ruwayar da aka dangana wa annabi game da kissar haruta da marut wannan kissoshi duk ba su inganta ba don haka an yi fakin su a cikin sharar tarihi ba za a jingina su ga annabi ba sannan na biyu akwai ruwayoyin da aka jingina wa abdullahi ɗan umar akwai waɗanda aka jingina wa abdullahi ɗan abbas akwai waɗanda aka jingina wa ka'abul ahbar waɗannan ruwayoyi idan ma sun tabbata sun cike ga waɗannan sahabbai to abin da aka yadda da shi cewa sun naƙalto ne daga isra'ila ba wai sun ji su ne daga annabi ba daga isra'ila suka naƙalto ko sun ji ana faɗa ne su ma suka faɗa so da haka ba su da ingancin da za su fassara wannan guri ko a karɓe su a matsayin tafsiri na Alƙur'ani. kuma dama ahlul kitab suna ruwaito kissoshi waɗanda za ka ga suna taɓa martabar annabawa ko suna taɓa martabar mala'iku irin waɗannan ruwayoyin an gansu mafi yawansu za ka ga ba su da tushe ba su da toshiya ta inganci da haka ake watsi da su muna samun irin waɗannan a tafsirai da yawa kamar ƙissar annabi Suleiman kamar kissar annabi dauda da aka ce ya gamata ta wani daga cikin kwamandojinsa tana wanka ya ji yana santa ya tura kwamandan ya shiga sawun gaba don a kashe shi a aure ta kaga wannan abin da kamata a dangana annabi wannan shiriritar da wannan shirbicin ba ko annabi Suleimanu a ce ya shagala da kallon fareti har rana ta faɗi bai sallah ba sai a nemi ruduha alai fa tafiqa mishan bisuqi wal anaq a jingina wannan ruwayar anan haka shi ma annabi dauda sai a nemi ina haza fi lahu tis'un wa tis'una na'aja wa liya na'ajatun wahida fa qala akfilniha wa azzani fil khitab sai a nemi karkashin wannan aya sai a goya wannan kissa mara inganci to suna nan tili akan annabi adam ma cikin suratul a'raf sun kawo kissa irin wannan suka jingina masa cewa yana haihuwa ‘ya'ya suna mutuwa sai da shedan ya zo ya ce in ka haifi ɗa ka sa masa abdul haris wanda hakan kuma yana nufin shirka ana kawo wannan kissa a ce ba shirka ba ce ta fita musulunci irin wannan duk shiriri ta ne wato na banu isra'il dan haka in muka ɗauki malamai biyu kashin farko malaman da suka wurgar da waɗannan ruwayoyi suna nan da yawa suka ce sam ba za a fassara wannan guri da waɗannan ruwayoyi na cewa ainihin wata rana abdullahi Dan umar ya fito sai yake tambayan ɗansa ko almajirinsa kaga tauraruwan zahara ta leko ice na ganta sai ya la'ance ta sai ya ce ya gafata malam mai tauraruwa ce za a la'ance ta ba halitta ce daga cikin halittun Allah ba sai ce kai baka san ta ba asalinta wata kyakkyawar mace ce wacce ta yaudari waɗannan mutane su kuma su sun ce me yasa 'yan adam suke saɓawa Allah haka ce ai dan kuma ba ku da ɗabi'a irin tasu ne na sha'awa shi yasa kuke ganin laifinsu suka ce to su da za a sa musu sha'awa irin ta mutane a saukar da su duniya da ba za su yi sabo ba to shine aka sa musu aka ce su zaɓo mala'iku biyu suka zaɓo haruta da marut aka sa musu sha'awa aka sauke su a yankin iraki shine suna wa mutane hukunci wata kyakkyawan mace ta zo kowa ya ji ya kyasa ta yana santa ya ɓoye wa ɗan uwansa da ta dawo suka neme ta da fasikanci ta ƙiyarda ta ce sai sun koya mata lahil a'azam wanda suke amfani da shi suke hawa sama sannan za ta yadda suka koya mata shine ta furfurfur ta tashi tana tashi sai da ce sama sai aka dunkule ta aka cure ta aka mulmule ta aka lelaye ta aka maskinta aka mai da ita dutse aka mai da ta tauraruwa shine ake hango ta wannan kaga ya fi kama da tatsuniya da haka wannan ba shi da inganci wannan su ne kashi na farko na malaman da suka yi watsi da waɗannan ruwayoyi kashi na biyu waɗanda suka karɓi waɗannan ruwayoyi kuma suka inganta su kuma suka mayi musu da suka kawo dalilan da ke nuna hakan zai iya faruwa domin goyi ba a siffan mala'ikun ne suka yi saɓan ba sun yi ne bayan an mai da su mutane wannan shi ma mazhabin mun ce mun yi watsi da waɗannan mazhabobi guda biyu mazhaba ta uku sune waɗanda suka ce ai ba ma magana ake akan mala'iku ba akan wannan aya ana magana ne akan wasu ƙabilu guda biyu daga cikin aljanu waɗannan ƙabilun su ake kira haruta da maruta don haka ba ma ba ma mutane ba ne ba kuma mala'iku ba ne aljanu ne ma ƙabila ce daga cikin aljanu da haka badali ne na da aka ce shayatin na shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihir sai aka ce wa ma unzila alal Malakeni bi babila haruta wa marut to haruta da marutan nan daga cikin wancan bangaren na aljanu suke kuma kabilu ne shine kauli na uku kauli na hudu suka ce a'a ba aljanu bane haruta da maruta din nan sarakuna ne guda biyu waɗanda suke da ilimi na sihiri suke kuma koyawa mutane sihiri an kira su malakaini ne saboda dama idan mutum yana da daraja a tsakanin mutane a da akan kira shi wani kamar mala'ika kamar yadda matan da suka ga annabi yusufu cikin kyau suka ce ma haza bashara in haza illa malakun karim suka kawo wannan na hudu kuma suka ce a'a wannan kissa wato su haruta da marut kun ji dai ko dai mala'iku ne ko mutane ne ko aljanu ne abinda waɗannan suka tafi sai mutane na biyar waɗanda su ne ƙaunin da ya fi rinjaye shine wanda suka ce waccan isa duka wacce ta tike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama dama ba ta da isnadi mai inganci haka wacce ta tike ga abdullahi ɗan umar da abdullahi dan abbas da kabul ahbar da an yi watsi da ingancin su abinda kawai aka ɗauka shine a ɗauki zahirin ayan nan yadda Allah ya kawo ta cewa maɗin nan tana nufin allazi ba ma ce da ma'anan nafayu ba tana nufin allazi sannan malakainin nan yana nufin mala'iku na Allah so in ka karanta aya yadda take haka babu inda ka dangana wa mala'ika sako ko laifi abin da ya faru Allah ta'ala ya turo mala'iku guda biyu su zo domin su tantance wa mutane bambanci tsakanin tsafi da mu'ujiza saboda matsafa idan suka burin ƙasa suna ta yin abun mamaki suna ɗaukar hankalin mutane suna burge mutane sai jama'a su fara gamgara musu cewa ko ma annabawa ne ko ma wasu waliyai ne ko abin da suke irin wata karama ce ko wani matsayi ne suke da shi to wannan yasa sai mutane suke ba su wannan daraja to ya za a warware wannan kaga dole sai an kawo wanda ya san bambanci tsakanin mu'ujiza da tsafi yi mutane bayani mu'ujiza daga Allah take tsafi kuma daga ‘yan dabaru ne na matsafa kuma Allah yakan jarabci bayansa da irin wannan ya saukar da wani abu a ce a koyi sihiri don a bambance bainal mu'jizati wa bainal sihiri ba don aje a yi bainal mar'i wa zaujihi ba shi yasa in zaka koya za su ce maka mun koya maka sihiri ne ba don ka je kai sihiri ba don ka san sihirin yadda za ka iya tantance bambanci tsakanin mu'ujiza da sihiri amfanin koyarwa kenan kamar yadda waɗanda suka fara imani da annabi Musa bayan banu Isra'ila suwaye matsafa ne da suka ga sun yi tsafi annabi Musa ya nuna mu'ujiza sai ce ma ji bihi sihir inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amalal mufsidin annabi Musa ya ce ai wannan sihiri ne kuma Allah zai bata shi Allah baya gyara aikin masu barna da suka zubar da sandunansu duk su ma suka zama macizai kamar yadda sanda nan Musa ta zama maciji kaga anan jahili ba zai gane bambanci tsakanin mu'jiza nan Musa mai jefar da sanda ta zama macijiya da kuma matsafa da suka jefar da sandarsu ta zama miciji ba nasu ya zama miciji a babin mu'ujiza. nasu ya zama miciji a babin tsafi to ya za a gane bambanci sai Allah ya ce annabi Musa la takhaf kaka ji tsoro ka je da sandar ka za ta cinye duka kayan tsafin farki Asa da ya jefar da sandarsa sandar nan ta annabi Musa ta bi waɗannan sanduna da suka koma miciji ta cinye su tas ta koma sanda ba tare da ta ƙara tsawo ba ba ta ƙara ƙiba ba ina abubuwan da ta cinye suka shiga sun shige cikin sanda annabi Musa kuma sanda annabi Musa ba ta ƙara tsawo dan ta cinye sanduna ba Ba ta kuma ƙara ƙiba ba wannan yasa masu sihiri suka faɗi suka yi sujada wa ulqiya saharatu sajidin me yasa masu sihiri suka faɗi suka yi sujada saboda sun san na annabi Musa ba sihiri bane fa ulqiya saharatu sajidin ƙalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun ƙala amantu lahu qabla an azina lakum yanzu kwa yadda da shi tun ban ba ku izini ba tun banda tsiyar fir'auna wa zai nemi izinin ka dan zai yi imani da Allah kun ga anan sanin su ga sihiri ya taimaka musu saninsu ga sihiri ya taimaka musu wajen tantance bambanci tsakaninsa da mai da mu'ujiza da haka suka ce wannan shine hikimar da ta sa Allah ya saukar da waɗannan mala'iku domin su koyawa mutane sihiri ba don su sihiri ba sai don su bambance tsakaninsa da mu'ujiza da haka suna nan a babinsu na mala'iku ba su sabo ba ba su laifi ba ba su komai ba sun dai koyar da abin da Allah sa su su koyar ne domin jama'a su san sharri ba don su sharri ba wani yana cewa ta'allamtu sharra la lisharri walakin litawqihi wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri yaqa fihi yace na koyi sharri ba dan ne sharri ba sai dan na san sharri in kare kaina daga gare shi wanda bai san bambanci tsakanin sharri da alkhairi ba zai iya fadawa cikin sharri ya ɗauka a cikin alheri yake kuma akwai sahabin da shi ma ya ce kanan nasu yas'aluna rasulallahi anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an aqa'a fihi mutane suna tambayan manzon Allah alkhairi ya gaya musu domin su aikata yace ni ina tambayarsa sharri ya sanar da ni meye sharri dan na san shi kan na fada cikin sa makhafata yudurika ni ko makhafata an aqa fihi don kada sharri ya same ni yace kunna fi jahiliyatin wa shar faja'ana Allah bi hadha alkhair wa hal ba'da hadha alkhair min shar yace ya rasulullah da muna cikin jahiliya da sharri sai Allah ya zo mana da alheri to bayan wannan alherin za a ƙara samun sharri yace kwarai za a samu za a sake samun alheri yace za a samu amma akwai ɗan duhu duhu a cikin sa shine dogon hadisin nan na huzaifa bin Yaman kun ga anan wannan yayi daidai da wannan kissa na cewa ba tsafi akai ba kuma kuka duba kissar yaro da sarki ya tura shi ya je ya koyo tsafi bayan matsafin ya tsufa sai ya samu sarkin ya ce ya kai wannan sarki ni nake maka tsafi kake gudanar da mulki kuma gashi shekaru sun same ni ba zan iya ci gaba ina tsoron kan na mutu ka ya tonu ka samo wani yaro mai zaka'i in koya masa tsafi in na mutu sai ya ci gaba da ya maka tsafi kai kuma ka ci gaba da mulki aka bincika 'ya'yan talakawa aka samo yaro mai zaka'i mai hikima aka tura shi wajen matsafi yaro kullum yana zuwa koyan tsafi rannan sai ya gamu da malami akan hanya yana wa'azi sai yaro ya ji wannan wa'azin ma yana da mahimmanci a saurara a ji ya dinga jin wa'azi sai ya daina zuwa wajen tsafin ko ya makara bai je da wuri ba in ya je sai mai tsafin ya dake shi ya ce me yasa ya makara in ya je gida ma a dake shi a ce bai dawo da wuri ba sai gaya malamin ya ce gafata malam ni ina tsayawa in ji wa'azin ka. kuma iyayena suna tura ni ne in koyo tsafi sai ce to da za ka yi daga yau idan ka baro gida aka tambaye ka ina ka tafi ka ce ka tafi wajen mai tsafi sannan kuma ka zo wajen mai tsafi ya ce me yasa ka makara ka ce a gida aka tare ni da haka yaro ya ta jin wa'azi yana koyon tsafi yana jin wa'azi yana koyon tsafi yana jin wa'azi tunda yaro ne ba shi da ilimin da zai tantance tsakanin ilimi da kuma tsafi sai ran nan zaki ko wata dabba mai ban tsoro ta keto cikin gari ana ta gudu ga zaki nan ga zaki nan ana ta gudu sai yaron ya ki gudu ya tsaya sai ya ɗauko dutse ya ce ya Allah yau zan nake so ka tantance min tsakanin tsafin nan da kuma malamin nan wake kan gaskiya Allah idan abin da malamin nan yake koyarwa shi ka fi so fiye da tsafi idan na jefi dabban nan ta mutu kowa ya wuce yaro ya ɗauko tsakuwa ya yi bismillah yana jefawa tsakuwan nan tana samun wannan dabba sai ta faɗi ta mutu sai jama'a kowa ya zo a'a kaga yaro mai albarka aka zagaye yaro ana shafa shi to ba yaro shi kenan ba da ka zo ka ce ba ka da lafiya da ya maka addu'a sai ka warke nan da nan sai labari ya taba zuwa a gari wani yaro ya bayyana yana warkar da marasa lafiya sai labari ya jema wannan sarki sai ce a gayyato yaron a gayyato shi ya ce kai ba kai na tura ka koyo tsafi ba kuma ka kware maimakon ka zo kai mun bayani shi ne ka je kake warkar da mutane yaro ya ce a'a ni ba na warkar da kowa Allah ne ke warkar da su kuma wannan abun ba tsafi ba ne sai ce to za ci duka za yi bayanin wanda ya koya ma dama kuma shi malamin ya gaya mace cewa to kai yaro al'amarin ka fa yanzu ya burin kasa kuma zaka ka gamu da jarabawa in ka gamu da jarabawa kaka kuskura ka nuna ni kaka ce ni na koya ma amma yaro ne da ya ci duka ya ci wahala sai ya bayyana malami aka kamo malamin ko da yake kafin nan akwai wani daga cikin yan fadar sarkin wanda baya gani sai ya samu labari cewa yaro yana ba da magani ya zo ya ce wa yaro ga dukiya nan na zo maka da ita ni matsala ta ba na gani in ka warkar da ni duka dukiyar nan na baka ita yaro ya ce ni bana warkar da kowa Allah ne yake warkar da mutane idan ka yi imani da shi in roƙe shi ya warkar da kai ya ce to na yi imani da Allah ya kalma shahada yaro ya roki Allah sai ba fadan sarkin nan ya warke to daga nan labarin ya ishe ma sarki da ya zo fada ya san wannan ba fadan makaho ne sai ga idansa ya buɗe. sai ya ce masa ya naga idanka ya buɗe? sai ya ce eh wani yaro ne ya ce na imani da Allah da na imani da Allah shine ido na ya buɗe? to shine ya ce sai ka faɗin da yaron yake da ya ci duka sai nuna yaron shi malam da ya ci duka sai nuna malamin shi ne aka musu su uku sai ya ce ma wannan ba fadan nasa ka dawo addini na ka bar addinin yaro ya ce wa malamin kai ma ashe kai kake bata min al'umma ka dawo addini na ko in sa a yanka ku da zarto a tsaye suka ce sai dai a yanka su aka tsaye da su aka kawo zarto aka sa a tsakiyar kansu duk aka raba su biyu sai yaron ya rage ya ce to kai yaro kaga na kashe waɗannan kai ka dawo ka bi ni ko kuma kai ma in halaka ka yaro ya ce ni ba zan dawo in bi ka ba sai ya kirawo wasu fadawansa ya ce ku tafi da yaron nan sai kun hau jirgin ruwa kun je tsakiya ku tambaye shi in ya dawo zai bi ni ku dawo min da shi in bai dawo ba ku tura shi ya mutu aka ɗauki yaro a jirgin ruwa sai da aka je tsakiya sai yaro ya addu'a ya ce Allahumma kfinihim bima shi'ita duk wanda kake tsoro a duniya zai cuce ka kai masa wannan wuridin zaka ga abin da zai faru Allahumma kfinihim bima shi'ita shi yasa a cikin hisnul muslim cikin addu'a da ake neman tsari ga wanda ya cuce ka yafi karfin ka sai kai masa wannan wuridin Allahumma kfinihim bima shi'ita yaro ya wannan addu'a saboda haka sai jirgin ruwa ya tuntsire duk wanda suke cikin jirgin suka mutu yaron ne kadai bai mutu ba ya taka ruwa yadda kake taka ƙasa ya dawo fadar sarki yace ina waɗanda na haɗa ka da su yace Allah ya isa mun da su sai ce da wasu ku kuma ku zo ku tafi da shi ƙololuwan dutse sai kun je can sama ku tambaye shi idan ya dawo ku kyale shi in bai dawo ba ku hankaɗo shi aka kama yaro aka hau ƙololuwan dutse sai ya sake wannan addu'a Allahumma kfinihim bima ita sai dutse ya girgiza duk wanda ke kan dutsen suka fado suka mutu yaron ne kadai bai fado ya mutu ba ya sake dawowa wurin sarki ka dawo ina mutanen yace Allah ya gama da su sai yace sarki na ga kamar kana ta gaggawar ka kashe ni to ba za ka iya kashe ni ba sai ka tara mutanen garin nan duk an yi shela sun haɗu da waki ɗaya sai ka ɗaure ni in ka ɗaure ni a cikin wannan kwarmina na ka ɗauko kibiya ɗaya ka sa ta a cikin baka ka ce bismi rabbil gulam in ka harbe ni zan mutu amma in baka yi haka ba ba za ka iya kashe ni ba sarki yasa aka yi shela kowa ya zo ana neman sa a fada aka cika maƙil ba a san me zai faru ba amma an san labari dai cewa akwai wani abu da ke faruwa tsakaninsu da wani yaro ana jira a gawa zai nasara shikenan aka zo aka ɗaure yaro sarki bai san yaro ya masa wayo ba ne domin jama'a su san ba wanda ya isa ya kashe shi sai da izinin Allah don haka ya zo ya yi saitinsa da kibiya duk jama'a gari na je ya ce rabbil gulam da sunan Allah mahalicin wannan yaro zan harbe shi yana harbin yaro ku kibiya sai ta cake masa kafin ɗan ƙanƙanin lokaci yaro ya rasu sai jama'a suka shiga labari da tattaunawa sarkin nan ya ce shi Allah ne amma ya kasa kashe yaro sai da ya ce da sunan Allah da ya halicci yaron sannan ya iya kashe shi wannan ya nuna mana abin da yaron nan yake kai shi ne gaskiya don haka mu ma duk mun yi imani da rabbul gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam sai aka zo aka ce ranka ya dade abin da kake tsoro ya faru ba dai ba ka so mutanen gari su gane ba to sun gane kowa ya yi imani sai ce ai ba zai yi ba duk a kona garin a je a yi rami manya-manya a zuba wuta a ciki a gayyato mutane a tambaye su wanda ya ce yana kan addinin yaro to a halaka shi a tura shi ciki ya ƙone ko a ce ya faɗa da kansa ya ƙone aka zo da mutane sai a tambaye ka addinin sarki matsafi ko addinin yaro mai tauhidi in ka zaɓi addinin yaro mai tauhidi sai a jefa ka wuta sai ka ƙone ana cikin haka sai ga wata mata da jaririnta ta taho tana zuwa aka tambaye ta addinin yaro da tauhidi ko addinin sarki da tsafi ta ce addinin yaro da tauhidi aka ce to bismillah ga wuta can da kike fada da ta tafi sai take kallon fuskar jaririnta take jin tausayinsa ko dai ta fasa ne saboda tausayin jariri da uwa take yi sai yaron ya magana ya ce isbiri ya ummi fa innaki alal haqq ki yi hakuri baba akan gaskiya kike ta je ta fada ciki wannan ya nuna ashe tsafi a wancan lokacin ya shahara sai idan tauhidi da ilimin annabta ya bayyana ake gane bambanci tsakanin tsafi da haka wannan ita ce kissa da muka shine mauƙifinmu akan wannan kissa ta wato haruta wa maru don haka kenan a wannan tafsiri da muka yi ya nuna ma nan bi ma'ana allazi wa ma unzila ai wallazi unzila alal malakaini abinda aka saukar akan mala'iku bi babila a yankin babila haruta wa maruta nan sunan mala'iku ne ba sunan aljanu ba ne ba sunan mutane ba ne ba sunan sarakuna ba ne wannan shine ƙauli rajihin mafi yawan malaman sunna suka tafi a kai wa ma yu'allimani min ahadin ba za su koya ma wani ba hatta ya kula sai sun ce masa inna ma na hannu fitnatun mu jarabawa ce kuma dama Allah ya saba jarabtar bayinsa misali inna Allah mubtalikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhum Allah ya ce musu a kissar Talut Jalut cewa gashi nan za a jarabce ku da ruwa inna Allah ba'asa lakum taluta malika an aiko muku sarkin ku shine talut za a fita yaki aka ce to kowa zai ji kishirwa kuma za a ga ruwa kuma ba a so a sha ruwan da yawa so ake kawai kai haka da hannu ɗaya ka dan kurɓa wanda ya sha da yawa to ya shiga matsala shi yasa da mun sha ruwan jaluta wanda ya sha ruwan jaluta ba zai iya komai ba a rayuwarsa da haka da suka sha da suka ce mu ba za mu iya wannan aikin ba saboda Allah ya jarabce su da wannan ruwa cewa kassu sha ga ruwan ga kishirwar amma an ce kassu sha wannan menene jarabawa kamar yadda anan ma ga ilimin sihiri amma an ce kakkai sihirin ya zama me jarabawa haka nan banu isra'ila aka jarabce su da kassi su ranar asabar ko Wasu anil qaryati allati kanat hadiratul bahari iz ya'duna fi sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la saboda jarabawa Allah ya ce ka ai su rana asabar to kuma rana asabar sai kifi ya cika habbaki kai ta hango kifi suna ta wasa suna tsalle sun cika suna ta wasa ranar litinin kuwa ko talata ko laraba ko alhamis ko juma'a ko lahadi ga ki sai ka nemi kifi ɗan kaɗan ka rasa amma ranar asabar din da aka ce ka a kuma kifi sai ya cika suka ce to bari mu yi dabara ba dai Allah ya ce ka a ba to bari mu yi dabara sai suka yi dabara sai su dana tarko din in suka dana tarko din ranar juma'a in kifi ya zo sai ya faffada ran lahaji sai su zo su ɗiba duk da wannan dabarar da suka yi aka kyale su amma a haka ma suka tsallaka suka ci gaba da ketawa shine Allah ya ce kunu qiradatan Tun da na ce ka ai suran asabar an yi duk ku koma birrai ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين Kuma irin wannan jaraba Allah ya wa sahabban annabi yace ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajza'un mislu ma qatala minan na'ami can ba da yake cewa tanaluhu aydikum hukum liya liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib idan kuka zo farauta Allah ya hana yin farauta ana cikin harami amma Allah ya ce zan kawo barewa ta zo hajjikin rumfakka tanaruhu aidinku in kai haka zaka iya kama da hannu in kai haka zaka iya sukanta da mashi amma na hana tunda Allah ya hana sai ya saki barewun ya saki zomaye sai ga zomo ya zo gabanka ka taba shi ya ki gudu saboda na jaraba ne barewa ta shigo har cikin rumfakka tanaluhu aidikum warimahukum alama Allahu man yakhafuhu bil ghaib dan Allah ya san wa yake tsoronsa sa sai ya saki abin farauta ya shigo cikin masu aikin hajjin in ko da ba dan ranar bace sai wanda ya ci zomo sai ya ci gudu amma yau ga zomo a cikin rumfanka yana kaɗa kunne kai haka kai fut ya ki gudu saboda na jaraba ne barewa ta zo ka taɓata, gada ta zo ka taɓata, ta alama Allahu man yakhafuhu bil ghaib ga wannan shine iftila'i da jaraba da Allah yake wa bayinsa da haka wannan shine ya kama da wannan to sai Allah ta'ala ya ce fa yata'allamuna minhuma suna koya daga gare su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda suke rabewa tsakanin mutum da matarsa wannan dangi ne na sihiri kuma ana gane bambanci tsakanin sihiri da mu'ujiza ta waɗannan hanyoyi guda tara na farko akwai abubuwa guda tara suna da bambanci amma wanda bai san su ba sai ya ɗauka ɗaya ne don haka a cikin sharhin sahihu muslim na al'imamun nawawi an kawo waɗannan abubuwa guda tara da suke bambantawa da sihiri na farko akwai al'irhasat al'irhasat shine irin abubuwan da suke faruwa ga annabi kafin ya zama annabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ina tafiya a cikin maka kafin a aiko ni sai in ji dutse yana ce min assalamu alaika ya muhammad waiwaya ban ga kowa ba sai na fahimci daga jikin dutsen maganar take fitowa to irin wannan kafin a aiko annabi idan abubuwan mamaki suka bayyana kama annabi isa da ya magana a zanin goyo duk waɗannan malamai suna kiransa a istilahi irhasat wato abubuwan mamaki da suke bayyana ga annabi kafin a tabbatar masa da annabta na biyu shine al-mu'jizat ko al-ayat mu'jizozi masu ban mamaki da Allah yake bayyanawa a hannun annabawa domin su tabbatar wa mutane cewa su fa Allah ne ya aiko su ga kuma hujja a hannunsu al-ayatu shar'iyya littafin da aka basu ga al-ayatul kauniyya shine mu'jizozin da aka basu kamar yadda aka ba annabi Musa mu'ujizoji guda tara aka ba annabi Muhammadu mu'ujizoji da ba su da iyaka shi kansa littafin nasa mu'ujiza ne aya ne mu'ujizozin nan an kasa su uku akwai al-mu'jiza fil qudra akwai al-mu'jiza fil gina akwai al-mu'jiza fil ilmi akwai mu'ujizar da ilimi take nunawa akwai mu'ujizar da kudura iko take nunawa akwai mu'ujizar da wadata take nunawa misalin waɗannan ukun mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka caki idan wani sahabi abu katada sai idan ya gwalla tsoye waje ya taho wajen annabi sai annabi ya kama ƙwayar ya mai da ita ciki ya shafa ta ta koma ta zauna wani sahabi an karya shi annabi ya aike shi zuwa khaibar a wajen dawowa ya karye kafa tai suntum yana zuwa annabi ya shafa kafar sai ta dawo kawai tashi tafi gida ba tare da amsa sa karan dori ko an bashi lokacin da zai warke idawo ba wannan mu'jiza ce a cikin kudura haka nan sahabbai sun nemi ruwa su dubu ɗaya da ɗari hudu babu ruwan sha annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka samu ruwa ya tsoma hannunsa a ciki da ya haka sai ga ruwa yana tsattuwa ta tsakanin yan yatsunsa suka sha suka yi wanka suka tara suka yi komai kowa ya cika jakarsa da ruwa saboda wannan ruwa da ke fita yana feshi yana uffuga ta in yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan mu'jiza ce firgina haka nan an yi gurasa a gidan baba Anas ummu Sulaimin aka gayyaci sahabbai kadan annabi yace duk mu je gidan mu ci abinci suka zo ɗan gurasa kadan annabi yace ka a sauke ta daga kan murhu ina zuwa da ya zo ya addu'a sahabbai suka yi layi su wajen dubu nawa kowa sai da ya ce ya ƙoshi, amma ba a san raguwa ta ko ƙaruwa ta bayan kowa ya ce ya ƙoshi. wannan mu'jiza ce a cikin wadata wadata ce haka nan ana bin baban Anas baban Jabir bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yanke dabinan ku zuba a kwando ina zuwa da ya zo ya ce kowa da yake bin layi ya zo a biya shi da dabino aka dinga auna musu wani buhu ɗari wani buhu ɗari biyu wani buhu talatin daga cikin kwando ɗaya aka sallami kowa kuma ba a samu ko ɗaya ya ragu a cikin dabinan ba wannan mu'ujiza ce akwai mu'ujiza annabi isa ta raya matacce ko mu'ujiza bayar da labarin abin da zai zo gaba Allah ya sanar da annabi kamar yadda ya ta gaya mana alamomin tashin alkiyama ga sunan muna ta gani to duk waɗannan mu'ujiza ce a cikin ilimi to wannan ita ma tana da bambanci sannan akwai karama ita kuma karama an fi samunta ga waliyai kamar wali sayyidina Umar akwai sahabin da ko tabi'in da aka tura shi wani yaƙi sai ya zama a inda yake akwai hatsari sai gashi Umar ya kira shi ya ce ya sariyatul jabalal jabala ya kai sariyatu shiga bayan dutse tsakaninsu tafiya ce ta watanni amma kuma sai da Umar ya kira shi ya kuma bashi umarni kuma ya je umarnin ba tare da ya buga masa MTN ko Zen ko ittisalat ko waye ko waye ba to wannan kun ga mu'jiza karama ce daga cikin karamomi sannan akwai abin da ake kira al-ma'una Sheikh Muhammad uh, Saleh Usaimin a cikin sharhin da yawa al-aqidatul wasatiyya ya kawo misalin wannan al-ma'una yace an bada kissar wani mutum daga cikin bayan Allah ya taho da jakinsa ya tsufa da kaya akan jakin ga hadari ya taso kuma bai isa gari ba sai jakin ya mutu kuma shi ba zai iya ɗaukan kayan ya isar da su garin ba sai daga hannu ya ce Allah na san jakin nan ajalinsa ya ka kashe shi amma ana neman taimako ka raya shi ya kai min kayana gida sai jaki ya tashi ya ɗau ya mayar a kai jakin yana zuwa ƙofar gida sai ya ce wa ‘ya'yansa ku yi maza ku sauke kayan nan jakin nan matace ne ana sauke kayan ku sai jakin ya faɗi ya mutu sai ce to kaga wannan ita ake kira ma'una Allah ya taimake ka ko mu nan zai iya tuno wani abu da Allah ya masa mai ban mamaki a rayuwarsa ko wani hatsari Allah ya tsare ka ko wani bala'i ya taho ko abin da ba zato ba tsammani ka samu duk wannan taimako ne daga Allah da yake sa a wasu lokuta kowa zai iya kirga waɗannan suna da yawa sannan akwai abin da ake kira istidraji wannan dujal ne da duk wanda Allah ya bashi wata dama yana saban Allah yana ƙara lafiya yana ƙara kuɗi yana ƙara girma yana ƙara ta'addanci ana ce masa addu'a ana kamar bata kama ba har sai mutane su fara tsorata cewa to wannan mutumin koma addu'a ba ta kama shi ashe Allah ne yake tara shi wa umli lahum sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin to irin wannan an ga mutum yana burin ƙasa yana ɗaukaka ana la'antarsa ana masa Allah ya isa ya haye ya sha to ba sha ba tara shi Allah yake masa kamun da ba ba mafita sannan kamar dujal shi ma istidraji za a yi masa sannan akwai asihir sihir ne wanda muka ga matsafa suna yi iri-iri wanda za mu faɗi hanyoyin da suke tsafi ɗin, da kuma yadda za a kare kai daga irin tsafin su sannan akwai abin da ake kira sha'awaza ita sha'awaza shine rufa'ido rufa'ido shine sha'awaza wanda za ga mutane suna yi an ce a zamanin sayyidina Umar wani ya taɓa yin wannan sai mutum ya buɗe bakin jaki ya ce jama'a bakin meye wannan sai a ce bakin jaki ne sai ce to zan shiga ciki in fita ta dubura sai kaga ya tura kansa cikin jakin ya shige kuma sai kaga ya fito ta duburar jakin ko kaga mutum yayi haka da katuwa allura sai zira ta a wannan hancin sai ya fito da ita ta nan ko ya sa ta a ido ya fito da ita ta kunne ko ya sa ta ta kunne ya fito ta ido din rufa ido ne kifatul ake kiransa dabara ce su dabaru shi shine dabarbaru da rufa ido kaga bahaushe yayi kyau da yace rufa ido idan ka aka rufe amma yadda ake abun ba za ka gane ba ma rufa ido ne kamar wani ya taɓa yin wannan sai ya samu takarda sai ya rubuta sunan Allah da kyandir in aka rubuta sunan Allah da kyandir a jikin farar takarda ba za a ga sunan ba sai aka ce takardar nan jama'a akwai sunan Allah a jiki sai a ce a ah, sai ce sai ya barbada ƙasa in ya barbada ƙasa gurin inda sunan Allah yake din nan ko inda gam din nan yake ruwan gam da aka yi rubutu da shi ba za a hango shi ba saboda fari ne amma ana barbada ƙasa sai iya shatin gurin kawai sai bayyana sai kaga sunan Allah a ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar karama ko mutum ya je da kusa in ka je jikin bishiya musamman bishiyar lalle da duk bishiyar da take da ruwa a jikinta shakab in ka karta sunan Allah bayan kwana biyu za zaka ga yayo bulli in yayo bulli sai a ce bishiyar nan ta bayyana da sunan Allah ka gwada gobe ka je bishiyar gidanku ka sa kusa ka karta sunan Allah in ka bar shi kwana biyu zaka ga sunan Allah ya fito dara dara a jiki irin wannan aka yi a wani ƙauye jama'a suka dinga taruwa cewa sunan Allah ya bayyana aka dinga karɓa kuɗin jama'a aka dinga karɓa kuɗin jama'a sai da kyar yan hizba suka je suka sare bishiyar irin wannan duk su dabaru ne sannan akwai al'ihana shi kuma al'ihana wulaƙanta ka Allah yake so ya yi a cikin jama'a in ka nemi ya wani abu sai ya maka akasinsa an ce musailamatul kazzab lokacin da ya samu labari wani yana da ciwon ido kamar sayyidina ali annabi ya yi addu'a nan take warke sai wani zai ce masa to ni ma fa na yi imani da kai na ji shi wancan annabin idan mutum yana da ciwon ido ya je masa addu'a yana warkewa to shine ni kai ma tun da na yi imani da kai kai min addu'a ne ma in warke da musailama ya haka ya tofa yana shafa idan sai ya makance sannan aka ba shi labari wata rijiya ta kafe manzon Allah ya yi alwala da ya alwala ya zuba a ciki sai ga ruwa ya bubbugo to wasu mutane su rijiyarsu da ruwan amma ruwan baya isa sosai sai suka ce masa shi ma don Allah ya musu haka dan ta ciko aka kawo ruwa ya alala ana zuba a ciki sai ta bushe karab to wannan shi ne ihana Allah ya wulakanta ka ka nemi abu yayi akasinsa to wannan shi ake kira ihana sannan na tara al-ihtira'atul asariya kirkire-kirkiren zamani irin su waya dinnan irin face irin gasu na abun mamaki da ake ta na zamani ɗin nan waɗanda suke da abin mamaki amma su ba tsafi bane ne ba ko mu'jiza ba ba karama bace kawai ilimi ne Allah ya ba ɗan adam na ƙirƙire-ƙirƙiren zamani wanda su ba a sa su a cikin aƙida to waɗannan su ne dangogi na abubuwan da suke kama da sihiri waɗanda ko ba sihiri ba ne su ne ga sunan guda tara to menene sihiri abin da ake kira sihiri malam ibnu qudama yace huwa aqadun wa ruqan shi aqadun wani kulle kulle ne da kuma wani tofa tofe tuf tuf tuf da kuma kulli a kulla a tofa wa min sharrin nafasati fil uqadi nafasat fil uqadi masu tofi a jikin kulli da haka kulli ne da tofin alatsi ne wa kalamun da kuma wata magana da baka fahimta kaji ana sumbatu haka za ga suna yi masu matsafa ya takallamu bihi aw yaktubuhu ko a rubuta shi a yi wani irin hatimi mai kan mage yi wani irin hatimi mai kafar gizo-gizo sai a rubuta wani abu a ciki duk da kaga hatimi irin waɗannan masu sarƙaƙiyar to dama duk kaya ne na tsafi aw ya amalu shay'an ko ya aikata wani abu asiru fi badanil mashur idan an maka wannan sai ya tasiri a jikinka au kalbihi ko zuciyar wanda aka wa au kalbihi au aqalihi min gairi mubasharatin lahu ba tare da an zo gaba da gaba ba amma an maka tsafin sai ya kama ka walahu haqiqatun kuma tsafi yana da tabbas fa minhu ma ya katulu akwai tsafin da yake kashe mutum wa minhu ma yumridu akwai tsafin da ke sawa mutum ciwo wa ma ya'khudhu rajula an imra'atihi da kuma tsafin da zai hana ka ka je ma iyalanka ai maka tsafi ka kasa kusanta iyalanka ana wannan tsafin sannan akwai tsafin da ake yi sihiru tafrik tsafi ne ake don a raba mutum da matansa ko da 'yan uwansa ko da danginsa akwai sihirin mahabba akwai sihirin da za a maka a mallake ka na shanya miji akwai sihirin takhayil akwai sihirin da za a maka sai ka dinga jin wani irin kana shiga wani irin yanayi kana ta zautuwa shine Sheikh Usaimin yake cewa sai ka ji ana maka magana kuma ba a yi ko kaga abu yana motsi amma baya motsin ko yana motsi kaga baya motsi ko ka ji ana magana amma ba wanda ya ji ana magana ko ka dinga gano wani abu ba mai ganinsa ko ka dinga jin wani abu ba mai jinsa ko ka dinga jin wari ba mai jin warin ko ka ji ana maka magana ba wanda ya ji kai kadai kake jin ana ba magana kai kadai kake jin wari kai kadai kake jin sauti kai kadai kake ganin wani abu ba mai ganin wannan abin sai kai to duk wannan alama ce ta anwa mutum sihiri akwai sihirin junun sihirin da ake wa mutum dan a haukata shi akwai sihirin hawa kumul sihirin da za a wa mutum ya daina magana kawai sai dai ta tafiya sun sun sun sun kawai ba in mm, ba in mm, mm. sannan akwai sihirin da ake mutum sihirin ce sai ka ji ana kiranka in ka shiga gida a kwalla ma kira in ka fito a kira ka a waje ka dinga jin sauti da murya ana maka magana amma baka gani mai magana akwai kuma sihirin mard wanda za a sa mutum ciwo ai ta neman magani ai ta neman magani a rasa akwai kuma sihir ta'dil zawaj akwai sihirin da za a yi miki ko a yi maka sai ka rasa aure duk mutumin da ya zo zance wajen mace ba zai dawo ba an mata sihiri a koce ta ce min saurayi tana kirgawa talatin da uku suka zo suke suna santa amma duk wanda ya gudu baya dawowa ko sihiri aka yi mata ce to mai yiwa sihiri aka yi miki mai yiwa kuma lokacin auren ne bai yi ba mijin na gaskiya ne bai fito ba ɗayan biyu sai ki ta addu'a kawai ki bawa Allah sannan akwai sihirin da ake yi na neman mulki wanda kuma hanyoyin da ake bi ake kafe sihirin sun kai wajen guda goma sha takwas akwai sihirin da za a ce sai ka taka alkur'ani ka rubuta shi a tafin kafa ka ka dinga tafiya ko a ce ka ɗaga ƙasan takalminka a raba ƙur'ani biyu a saka maka a ciki ko a ce ka rubuta ƙur'ani da najasa ko kai offside down ka ka rubuta fatiha amma ta ƙasa ka faro daga wannan dalina ka yo ƙasa mankus ka ka juya ayoyin ka dinga karanto su ta baya ko kana rubuta su ta baya ko a ce ka rubuta alkur'ani da jinin al'ada shi za a haɗa tawadar da shi da kuma ƙashi za a yi alƙalamin a ce a je a yi ko a ce a je a binne a cikin masai ko a ce wannan tsafin ana so a haɗa shi da jinin jarirai guda uku masu kama kaza shi yasa ko satin nan da ya wuce an ce wata mata ta haihu an sace jaririn kuma wancan a kaduna aka kwakule ma wani yaro idanuwa guda biyu aka gudu da su to daga jin wannan matsafi ne zai ce a nemi yaro mai kama kaza a kwakwalo idansa a kawo a wani yanki suka yi mun waya makabartarsu yanzu yadda ake gadin makabarta haka ake gadin unguwanni da gidaje saboda nan da nan sai ka ji mutum ya shiga ya cire kan mamaci a kabari ko an yanki wani abu ko an saka wani abu duk da ka ji wannan menene tsafi za an sace mutum tsafi an sace yaro tsafi masu neman ƙananan yara za ga tsoho ɗan shekara saba'in sittin hamsin an ba shi tsafi sai a ce je nemi kankanuwar yarinya da bata wuce shekara biyar ba da waɗanda ake ɗora su a kan luwaɗi a ce za su daraja za su kwarjini za su yi kuɗi in suna neman maza suna nan irin wannan tili sun koyar da irin wannan fasadin a cikin al'umma ga mutum da arzikinsa ko da malantarsa ko da kuɗinsa ko da mulkinsa ko da sarautarsa amma yana luwaɗi yana neman ɗan uwansa namiji wannan jin tsafi ne cewa tsafi za a yi a samu wani abu ko a samu mutum da shekarunsa amma ya zo ya samu ƙaramar yarinya ya mata fyaɗe duk waɗannan sa'a ce ta matsafa da ka mutum sai nan za mu tsaya saboda lokaci amma za mu ci gaba a dai cikin wannan aya a yi haƙuri mu warware abubuwa da dama a nan saboda yanzu zamanin tsafi ya gabato duk lokacin da siyasa ta taho to sai kowa yana kula da yaransa lokacin da matsafa suke cin kasuwa kenan lokacin da matsafa suke samun kuɗi kenan wani yana so ya zarce bai imani da Allah ba balle ya roƙe shi so yake gayyato matsafa wani kuma so yake ya hau bai imani da Allah balle ya addu'a zai je wajen matsafa a bashi tsafi kuma zan muku bayanin wasu matsafa da 'yan hizba suka kama da irin bayanin da matsafan suka yi mana hanyoyin da suke wa mata da maza da masu mulki tsafi bayan sun tuba suke mana bayanin nau'ukan tsafin da suke yi da hanyoyin da ake bi ake haɗa tsafin abin zai baka tsoro zai baka takaici a ce mutumin da ya imani da Allah da wanda aka hana shi sallar la'asar yana kasuwa amma ba taɓa ganin sa ya yi sallar la'asar ba da la'asar ta yi sai ya ɓace ashe wai tsafin kuɗi aka bashi an ce in yana sallar la'asar arzikinsa zai kare amma in baya sallar la'asar to zai zauna da kuɗinsa har ƙarshen rayuwarsa da wanda za a bashi tsafi a ce nemi yarsa da wanda za a ce nemi mahaifiyarsa da wanda za a ce ya je ya yi kaza za ku ta jin abin mamaki da abin tsoro a cikin babin tsafi wanda rashin tauhidi da sunna shi ke kawo yaɗuwar tsafi a cikin al'umma Allah ka shiryar da mu ka shiryar da al'ummarmu ka tsare mu ka tsare al'ummarmu ka shiryar da wanda suka fada cikin wannan hatsari wanda muka faɗa daidai Allah ya karɓa mana abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yafe mana wanda yace malam ina noman kifi ko akwai zakka a kaina ba a wa kifin shi akan kansa zakka amma idan an samu kuɗin da ya kai nisabi ka siyar kaga cewa kuɗin ya kai nisabi kuma ka yi shekara kana yi wasu malamai suna ga sai ka fita a cikin kuɗin amma in ba haka ba shi kan kansa kifin ba za a ce kwaya nawa ya kai a fitar da ƙwaya kaza ba malam ko ya halatta sayar da waƙoƙi irin wanda ake turawa a waya amma irin waƙoƙin zamanin nan nake nufi fa waƙoƙi waƙa iri biyu ce Manzo Allah ya ce al-shi'ru bi manzilatil kalam fa hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabih Manzo Allah ya ce waƙa daidai take da magana mummunar waƙa daidai take da mummunan magana kyakkyawar waƙa daidai take da kyakkyawan magana don haka ya dangana ga irin waƙar me a ciki mai aka faɗa ya aka yi ta idan an yi waƙa yadda waƙa take a musulunci to kaga ba matsala in ku an yi waƙa da kiɗa da rawa aka fafaɗi batsa aka kuma zagi Allah yanzu waƙa hadda ta zagin Allah da ta zagin annabi da ta batsa da ta fasikanci da ta fajirci ba abinda ba a isarwa yanzu da waƙa to kagan irin waɗannan waƙoƙin ne ai kaga baka da sana'a ya kamata ka nemi sana'a malam na buge wanda ba musulmi ba da mota na a bisa kuskure kuma ya mutu menene hukuncin da yake kaina ka biya diya kuma kai azumi sittin kaka ce ba musulmi bane eh ba musulmi bane amma diyarsa in kirista ne miliyan goma sha shida ake biya in sun nemi diya hab din na musulmi in kuma ba ma guje ne hab hab din na kirista sai a biya miliyan bakwai sannan kuma ya azumi sittin in sun yafe shi kenan sai ka azumi sittin malam na raɗa wa ɗana suna yanzu kuma sai na ji sunan bai kwanta min a rai ba ko zan iya canzawa kwarai ko ma ba kai ka raɗa ba ko kai aka raɗawa kaga sunan yana da matsala ka canza abu dauda ya yi fasali a cikin sunan abi daud na waɗanda annabi ya canza wa suna akwai mace akwai namiji akwai kabila akwai gari ma in ya ji sunan ba shi da kyau ko zai jawo musu matsala sai annabi ya canza shi yasa wata ran kai nazari kaga ka kasa ci gaba a rayuwarka ba kuma Allah ne ya la'ance ka ba ba iyayenka ne suka la'ance ka ba ba kuma kin bin hanya mai kyau kai ba to ka duba sunanka mummunan suna yakan jawo mutum matsala ya ta faduwa a jarabawa ya ta neman aure ana ka da shi duk abin da ya shiga ka samun nasara to duba sunanka ka je ka je fassararsa in kaga mai muna ne a canza ma malam ina da yaron shago wanda muke kasuwanci da shi amma duk abin da ya taso masa ina yi masa ko zan iya bashi zakka na farko dai ku yi yarjejeniya nawa ne haƙƙinsa a cikin dukiyar da ake tarawa ko me haƙƙinsa ba kana masa ba nawa ne haƙƙinsa in ta kai nawa yana da nawa in an kai nawa yana da nawa ya sani a rubuce saboda mafi yawa waɗanda suke ɗaukan yara in an zo rabuwa akan saba saboda ba a yi wata yarjejeniya rubutacciya ba sannan za ka iya shi zakka in yana da bukata tunda baya cikin waɗanda ya zama wajibi ka ci da su waɗanda ba a ba zakka fa mutum uku ne kaɗai dangane ga wanda suka shafe ka na farko matarka kaga wajibi ka ci da ita na biyu ƴaƴanka kaga wajibi ka ci da su duk da malikiya sun ce ƴaƴan naka ma idan ka sallame su suna harkokinsu daban kana yin naka daban ba kanana ba ne za iya ba su zakka in suna cikin masu larura sannan iyayenka su ma an ce idan sun tsufa ba su da tattali a hannunsu to sun fita daga cikin masu cin zakka zaka iya ci da su dole domin suna cikin waɗanda suke cin dukiyarka dole sannan ba za ka ba kanka zakka ba tunda kai ne mai kuɗin ba za ka cinye ka ce na ciwo kai na zakka ba za ka iya ba ‘yan uwanka danginka maƙotanka duk waɗannan ka iya ba su zakka yaranka da suke aiki karkashin ka bayan ka ba su haƙƙin su za kuma ka iya ba su zakka abinda ake gudu kakka ba su zakka ka ɗauka ka biya su haƙƙin su na wahalar da suka yi ma da zakka wannan shine ba a yadda ba gobe za a fita garin na faɗa domin gabatar da wa'azi yadda aka saba da safe kuɗi dubu biyu daga hajiya amina a sa a asusu marayu allah ya sa ɗanta ya ci jarabawa ya nasara karatu to hajiya amina saƙonki na dubu biyu ya iso kuma za a saka asusun marayu kuma za a yi miki addu'a kuɗi dubu ɗaya daga wani bawan Allah ya ce ya sa gidansa a kasuwa Allah ya sa ya siyar da daraja to dubu ka ta iso an saka asusun marayu kuma ana ma addu'a Allah ya sa ka sai da gidanka da daraja ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce a yau musulmin afirka ta tsakiya addu'a Allah ya sanya musu mafita to mu ma muna musu addu'a ‘yan uwanmu ‘yan afirka ta kudu ‘yan bangi suna cikin matsala wancan lokacin sun sauka a inda muke a hizba mu muka tantance su aka kawo musu abinci da sutura da masauki suna ba mu labarin wahalhalun da suka sha da yadda aka dinga neman su ana farautar su ana daddatsa su ana sassara su duk irin mutanen mu ne suka je can ka san su matsalar mutanen mu in suka je wata ƙasa suka ji daɗi ba sa tuna gida in ka ga sun dawo gida koro su akai ko wahala ce ta koro su kuma sun samu kuɗi suna da diamond suna haƙar diamond sun yi arziki da diamond maimakon su raba su raba iyalan su kawo su nan su zo su sai gidaje su sai filaye su sai kangwaye su raba kafa wasu ƴan uwan na nan wasu na can wani yace tun shekara wajen saba'in iyayensa suka tafi yanzu ya dawo ma an rasa inda suke irin wannan matsala ce ya kamata a dinga tuna gida muna roƙon Allah iyaye musu kuɗi ɗari biyu daga wani ɗan uwa yana son ya yi aure Allah ya bashi Allah ya zaɓa masa ta gari a ga wata ma tana addu'a ta ce Allah ba ta nagari kai ma kana cewa nagari ka zo ka ga alƙali in kai nagari ne ita ta gari ne shikenan kaga an yi sa'a ba ma sai ka kashe ɗari biyun ka ba kuɗi ɗari biyu daga wani bawan Allah a yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya fitar da shi daga karayar tattalin arziki da ya shiga to muna roƙon Allah ya fitar da mahaifinka daga karayar tattalin arziki tawagar Dr. Jamil Isiyaku gwamna ƙarƙashin jagorancin woman lida. sun kai ziyara gidan marayu tare da abubuwa kamar haka shinkafa leda biyar ƙanana hafi awa lemo guda biyar indomi katan biyar man girki galan hudu biskit katan hudu atamfa guda shida yadi sittin to Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya biya bukata ta alheri atamfa guda uku daga hajiya rakiya alhaji salame menene nan menangi Menangi. to alhaji sale Menangi iyalansa ne suka kawo a tamfa guda uku Allah ya ji kan mahaifinta to Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama biju katon biyu biskit starlight katon daya ice tea lemo katon daya kayan sawa da dama daga malama halima da malama khazima ko khazima ce ko kazima to Allah ya biya musu bukatunsu na alheri kuma Allah ya amsa abinda waɗannan malamai suka yi Allah ya amsa musu mata to kuma za kun ji malamai mata suna ta barko kuɗi da kaya suna kaiwa gidan marayu kuma ku koyi da su akwai rana da muka ware ran talata ne ko laraba talata ita ce ranar marayu don haka mun shirya a ranar za mu gabatar da launching a nan bayan mun yi tafsiri wanda za a tara kuɗi domin a ci gaba da aiki kun san muka bar nan gurin wasu ba sa ba da taimako sai wata shekarar shi ko marayan nan tsawon shekara ake rike shi to shi yasa ake neman taimako a dan tara abin da zai isa a dan ja yan watanni kafin a san yadda za a yi don haka mun ga gayyato mutane daban-daban a ban san ko an kai aika gwamna da sarki da sauran duk waɗanda ya kamata aika musu muna fata za su ba da gudunmawa gwaggwaba wacce za a yi amfani da ita domin a rike wannan gidan marayu ba tare da sun jigata ba muna fatan Allah ya ba su ikon taimakawa kuma kowa ya je ya ɗauko abin da zai iya tun daga kan naira biyar zuwa sama abin duk da zaka iya ka yi a ce bai da kai a ciki komai kankanta abin da zaka bayar kakkare na shi domin Allah ta'ala yakan karɓi abu ɗan ƙanƙani in an yi shi da ikhlasi kuma ya sa albarka a ciki haka kowa ya ƙoƙari ya ga ya ba da wani abu domin shi ma ya shiga Allah kuma ya karɓa mana kuma kun ga muna fuskantar kwanakin nan masu albarka guda goma wanda a cikinsu akwai daren lailatul qadari muna fata Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk